bauchi sun zama gagare. Waye taɓa miki? Waye taɓa ni kuwa banda kai? Me ne? Tambaya na ma kake yi ma me kai? Tun ɗazin ina zaman jiran ka zo ofis ka zauna ka san kuma ina buƙatan abu kuma ni na je da kaina na dudduba abin da nake so duk ban samu ba. To kin ga in dai dan wannan ne kwantar da hankalinki zauna. Na siyo miki abin da kike so kuma inda ya dace siyo miki. A ina kenan? Mimi's Bakery. kwala shi komai a ƙasa ko da boga da shawarma da ice cream da zobo je sun kure cookies kala kala basu daban yake mimis Bakery, Masha Allah. Kayan Mimi's Bakery, duniya ce. suke ya ina zuwa kuma na ga ke kuma kokarin fita ma kike yi ina zuwa haka amma ai baka faɗa min za ka zo ba banda abinki yanzu gidanki ma sai na gaya miki ina zuwa yanzu dai ya aka yi yunwa shi ne yadda aka yi wallahi yunwa ce ta ɗauko ni na ce bari in tsaya cikin gidanki na san ba zan rasa abinci ba ina da exam masu sannan ni kaina ba wai na tarya ba dama kuma kayan abinci ya ƙare kai nake jira ka zo ka bani kuɗi in je in siya ba komai amma in jira ki yanzu za ki je ki siyo kayan abincin ne ki dawo ki mana ko kuma me kike nufi ka jira ni in dawo amma ka tura min kuɗin sai in je in siya shikenan wallahi na gaji ne da na kai ki amma zan jira ki ki je ki dawo zan tura miki account ki da Allah ki da wuri gaskiya ba zan taɓa iya masal da farin cikin da nake kasancewa da shi bayan ina tare da kai ba ke ce kike mararin gani na ba ni ne nake mararin gani ba zan iya zama wuni ba tare da na ganki ba to Allah ya bar mu tare sannan bana fata mu rabu ni ma haka Amma kai koya aka yi kuna tare baka taba kai mana ita gida ba kuma kullum kana fama ba mu labaranta. To a gaskiya dai ya kamata gaskiya a samu ai wannan abin kowa ya huta kuma dai ya kamata in kin samu lokaci ki samu ki shigo gida a gaisa da yan uwa. Insha Allah. Wai ko kun daɗe da shi ne har haka? Gaskiya mun jima dan za mu kai shekara ɗaya. Ko baby? Allah sarki gaskiya ban ji daɗin yadda kuka ɗibi lokaci kuka daɗe haka amma har yanzu ba a yi auren nan ba. Ai karki damu, dadi na ya je Umara amma ya ce insha Allah idan ya dawo zai zo su zauna a yi magana a auren. Allah sarki, to Allah ya nuna mana da rai da lafiya. Kin ga wata sarƙa ma mai kyau a wuyanki wallahi wannan sarƙa ta yi kyau ko shi ya saya miki ne? wallahi baby na ya siya mu kin sai yana ji da ni sosai duk wani abu mai kyau ni tsadan shi yakan iya siya mu in dai ina so tabbi ce bayan wannan akwai wasu ma ninkin ba wallahi kam kin ga irin sarkan nan ina ga ina da su sun fi goma sha kuma baby na ya siya mu kawai saboda ne farin ciki Allah sarki gaskiya kana kokari sosai gaba da kulawa da ita domin kuwa na ga tana da hankali sosai. To na gode sosai, na ga kamar na cika ku da surutu, bari na bar ku ku ci gaba da hirar ku ko? sistan naka tana da kirki sosai serious na san zan ji daɗin kasancewa da duka familin ku inda ya zama na haka halayensu wallahi amma baby ya naga lafiya ba komai wallahi oh, baby wani ɗan uzuri ne ya taso min mai muhimmanci ma shi yasa ban ma tsaya na saurari abin da ita take faɗa ba ba na so a bar ba a ba ke kin sani ko da na tafi ma zan dawo ina zan je bayan wajen ki da Allah ne da ke mun uzuri in je insha Allah zuwa awa daya zaki ganta na dawo to baby ka tura mu wancan kuɗin zan yi amfani da to zan tura miki a wancan account ki ba shikenan thank you take care thank you bye bye me yasa dole sai na yi ma'amala da wannan yarinyar ne bayan na gama fahimtar cewar ma ba maso na take yi ba abin hannu na take so baby ka yi haƙuri na ɓata ma lokaci ba abin da za ki faɗa mu dama na san ba za ki taɓa abin da nake so ba idan an barki wai sai ki Allah sarki baiwar Allah nan iya kula tana mun amma ga baki ɗaya san ba na gani wallahi ko me yarinyar nan ta mun ba zan ji ta ba domin irin ɗabi'un da nake nuna mata da halayya ta ta waje da za ta fito fili ma wa billahi lazi auren na mutuwa ne haba dan Allah ya kamata a ce kin tsaya kin saurare ni ki ji me zan gaya miki dan Allah ba abin da zaka gaya min ba abin da zaka gaya min wanda ban ji ba kuma ban gani da idanuna ba me zaka gaya min bayan gani nayi wallahi duk abin da yarinyar nan take gaya miki wallahi kaso saba'in na cikin maganar ta Allah duk ƙarya ne domin kuwa duk babu wata magana guda ɗaya wanda take cikakkiya da ni a ce na aikata ta a gurin nan amma na yi shiru ne saboda ita tana gaya miki gani take kaman cewar ke yar uwa ta ce zaki so abin da nake so amma ba wai don haka ba hmm? haba ya kamata a ce ni kwarar kuwa ba gaskiya bane lokacin da take faɗa me yasa baka musa ba amma ai a gaban ka ta faɗa me yasa baka musa ba ina zaune da kai tsakani da Allah ina rike maka da ƴaƴanka ina rike maka da ƴan uwanka duk na zauna da kowanka tsakani da Allah ina haƙuri da kai ashe duk ƙarya kake min ka ce kana gurin aiki ka ce min kana gurin aiki kullum ashe kana tan gurin wata kana tan kana ka da wata ni kuma ka bar ni a gida ina zaune da yara don girman Allah ana dai haɗa ki da Allah don Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki yi haƙuri ki hau motar nan mu tafi gida ko ma menene in muka je za mu karasa a can kiwa Allah ki haƙuri ba inda zani babu inda zan je kai tafiyar ka nima na yi tafiya ta don wallahi sai ka rabu da ni ba zan taba zama da kai ba wallahi dole ka ma ka rabu da ni wai me yasa kike ta maimaita wannan maganar ne dan Allah dan Annabi ah. Halima kuma ka daina ji Halima Halima kiwa girma dan Muhammadu Rasulullahi Halima, don Allah don annabi ki yi haƙuri. Ki yi haƙuri, ba daɗi a ce kamar ni kina matata kuma a ce kina ta yawo a kan hanya. Hmm? Sai wahalar da ne kike ina ta yi nan ne nan ne nan. Hmm? Na ba ki haƙuri, na yarda da cewar na yi kuskure. Kuma ni kaina abin da ya faru wallahi tallahi sai da na ji ba daɗi, har kuka sai da na hmm? Amma fi sabilillahi kin kasa gane cewar hankali na a tashe ki a kanki. Ki wa girman Allah. ki hau motan nan ki zo mu tafi gida wallahi na ga yadda da cewa na yi kuskure kuma ba zan sake yadda na aikata makamancin irin wannan kuskuren ba please and please dan Allah ki hau mu tafi ya hakuri dan Allah shiga mota mu tafi ki hakuri Alhaji? Hmm? Mutumiyar ka ce fa na kawo. Ina ganin shayi da burodi nan ma kawai da zan sha shi ni. Alhaji wani irin shayi da burodi ga masa? Gudan Allah ina kuka samu irin wannan burodin ne mai ɗan karan daɗi. Buredin Mimi's Bakery kenan dadi. ashe da kice ni na dade ina barin daɗi yana wuce ni ko? Ai ni Miss Bakery ba anan kaɗai suka tsaya ba daɗi. Bayan irin wannan biredin da suke wanda ake shayi da shayi, suna yin chocolate bread, suna yin coconut bread, suna yin butter bread, suna yin milk bread. Dadi har da French bread irin na masu ciwon siga. Ai in dai a garin Bauchi ne Alhaji. buredin mimis ya cire tuta. Baya ga nau'ikan biredi iri daban-daban muna da sauran kayan kwalam da makwalashe domin iyali da kuma samari da 'yan mata. Muna nan a bakin Kura Street tsallaken gidan Isiyaka Jibrin a jihar Bauchi. Ko kuma ta lambar waya sifili tara sifili tara tara tara biyu sifili biyu sifili ko kuma sifili takwas ɗaya uku ɗaya tara tara tara ɗaya tara Mimis Bakery.